الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب هل يتري هل يتري صدقته ولا بأس أن يتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم inna ma na hal mutasaddiqa hasata an shira'i wa layman hagairuhu babun wannan babi na halittari sadaka ta hushin shi na sanin sadaka ta yi ko kuma halittari rajulu shi mutun na sanin sadaka ta hu sadaka ta yi wala ba asa babu laihi an yi tare sai sadaka ta hu watan sadaka ta gairaku wala ba asa babu laihi an yi tare sai sadaka ta hu watan sadaka ta gairu wani ne wani yana sanin sadaka ta yi amma shi ba ya sanin sadaka kai ne li'anna nabiya saboda mazon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma haqiqan hal mutasaddiqa ya hana mai zakka ko mai sadaka hasatan kebe an shira'i daga saye wallan yanha bai hana gairu wani ne ba to wannan matsala ce shi lafiya don haka ce babun hal yattari shin ya samu hita sadaka tai ashe da ba a saye gaba da babu sabaye na malumma sai ya ce babin la ya tari sadakatahu sai ce hal tari sadakatahu shi shi na sayan sadakatai wala ba asa an yace da sadaka ta ku gairuhu amma ba laihi wani ne sai sadaka sai sai dai shi bai sai sadaka kai ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mai sadaka kebe shi sai sadaka kai ne amma bai hana wani shi sai sadaka tai ba to bisa ga wannan matsala hilafiya ce jamhurin maluma mahiyo maluma sun ta akan makaruhi na in kai sadaka ka dawo ka koma sayanta karhanta sun kai ba ta sun kai ba wannan kauri shine kauli na malikun na anas radiyallahu anhu da shi da laisunu sa'adin almitari da shi da ainihin kufiyina da da Allah anhu sun yi akan cewa mutum ba zai sai sadaka da yi ba amma hasanul bisari da rabi'a sunan abi abdurrahmani da auza'i da ikramatu sun yi akan mutum na san sadaka da yi wala ba asa an yace sadaka ta ku gairu wala ba asa babu lahi an yace riya sai sadaka ta gairihi sadaka wani ne ko kuma an yi tare sadaka ta hu gairuhu wala ba asa babu laihi an yi tare sadaka ta gairihi ba laihi shi sai sadaka wani ne ko kuma an yi tare sadaka ta hu gairuhu gairuhu wani ne an yi tare shi sai sadaka ta hu sadaka ta la'anna nabiyya sallallahu alaihi wa wasallama saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ma na hal mutasaddiq hasatan ya hana mai sadaka keɓe an shira'i daga sai sadaka ta yi walan min hagar hu bai hani wani ne ba حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يا كسن يحدث شنا بعد لاباري yace anna umar ibn hattabi haqiqa haqiqa umar ibn hattabi mahihi ne ta saddaka bi farisin yayi sadaka da doki fi sabilillah saboda Allah ya ba wani shi ta hurin yaki fa da huyu baƙu. ya samu wannan dokin ana sayarwa fa arada an yaktari hu yaso sai shi sun masa annan a can nabiya ya zo inda mazo Allah sallallahu alaihi wa sallama fasta amaruhu yadda ya mazo Allah shawara ce ina garoki na na gani wanda nibbawa ne ya kai shi kasuwa yana sayarwa na gan kasuwa wurin sayarwa na samu in sai shi in zo in faɗa mai ina so ko ban samu in zo in ce mai ina so ba fa qala sai mazo Allah ce la ta urfi sadaqataka kada hukuma ma sadakarka to fa bi zalika don haka na ka namnu umara abdullahi ibn umar ya kasance radiyallahu anhuma la yatruku an yubta a shay'an la yatruku ba shi bane an yubta a sai shay'an wani abu ta saddaka bihi wanda yake ya sadaka da shi illa ja'alahu sadaqatan sai ya sake mai sadaka shi abdullahi ibn umar saboda haka ya gagawa da an kai da mahaifi ne mahaifi ne ya faɗa mai gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka shi abdullahi ibn umar in ya baka sadaka kakkai da kasuwa an san abin da don an haka kasuwa wani sai su alhagare shi musamman wanda an ka ba sadaka in ya kai wajen sayarwa zai rangwame to shi abdullahi ibn umar ya samu labarin haka ne in ya baka sadaka ka kai kasuwa sai shi sake da abin wancan can kasuwa shi ko bai wannan abin kasuwa sai shi koma so shi amma sai shi koma sadaka da shi kaga koyi shi sai wani mai tsada ga mai ya samu sai shi sai sai sai sake bace shi sadaka amma ba zai shi amfani da shi ba حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن علمة عن أبيه دجمه ne أسلم allama shi wannan wa tambararren bawa ne na umarnu hadabi Allahu anhu ana ce mishi aslam watan shina cikin almuhadara muna wanda ya kasance sun musulunta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina rayi amma ba su samu gani ne ba har manzon Allah cika ba su hadu ba to su aka ce ma mu wannan shina cikin su an ce ya rayu ya kai shekara 114 sannan ya cika ya rasu hijira na hijira na tsinga ya rasu tsinga hijira ala ce sami'tu ji umar ibn hadabi inji shi aslamu a mahaifin zai dinna aslam sami'tu ji umar ibn hadabi radiyallahu anhu ya shi na cewa hamaltu ala faisin fi sabilillah na ba wani doki na aza wani akan doki fi sabilillah saboda Allah wanda ni ba dokin na fa ada'ahu yabban da sai dokin na sai kasance bai tsare ma doki haƙi ne ba bai iya kiwo ne bai iya bashi abinci bai iya tsare ma doki alhaki ne shi wannan dokin asulin doki na tamimu dari ne tamimu dari shi adda doki ana kira ne alwardu dokin mai kyau na kwarai kwarai da gaske sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kyauta shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba mun hada radiyallahu anhu shi kyauta shi kuma dokin nan ga hannu ne aka tashi zuwa yaki sai ba wani mutum shi ya ba shi shi ta wurin yaki da wannan dokin kamar ya bashi kenan sadaka ko kuma ya bashi kyauta to shi wannan mutum da aka ba wannan dokin sai kasance sai bayan an zo yaki an dawo sai kai doki suwa sai suwa fa shi na ce hamaltu ala farsin na aza wani akan doki fi sabilillahi fa adaahu watan ya bangasar da wannan doki din allazi kana inda huwa da kasance dokin shagu ne fa aradtu an ajtiyahu ni so in sai wannan dokin wa zanatu ne da ce annahu cewa shi ya bi uku shi na sai min shi bi ruhusin da rangwame don haka manzo Allah ce kada ka sayi wa zanantu annahu ya uku bi ruhusin na azza sai min shi da rangwame sosai a shekenan kaga in shi na dubu arba'in in yi bar mai shi dubu talatin ya rage mai dubu goma in ya rage mai dubu goma ashe kamar sadaka ce ta dawo mai kenan fasa'altun nabiyya na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala ce la tashtari kada ka sai shi wala ta urkada koma fi sadaqatika ga sadakarka wa in a adaka hu bi dirhamin koda ko dirhami guda bar ma shi iyaka arha kenan kada dai ka sai shi fa innal a'ida fi sadaqatihi Hakika duk wanda koma ga sadaka ce kal a'idi tamkuwa ta mai koma na fi shi ga amene kamar kare da ka amai shi koma shi koma can ya amene wata an shekin nan wannan fa inna al'aida fi sadaqatihi wanda koma masarqa tai yayi haram kenan kal aidi tamkan mai koma fi shi saboda amai shi ne haram ne ashe wanda cin amai shi ke haram haka nan komawa ga sadaka haram ne an ka ce a'a nan ga an kamanta mai komawa ga sadaka tai watan yayi dabi'a dabi'a da kasance ya kamata a ce dabi'o'i sun gudane irin ta saboda cin amai ɗabi'a ta da kasance mugunyar ɗabi'a kare ka irin wannan ɗabi'a ba wai don ana nufin an haramta ko ga sadaka ba tunda mun haɗu sabanin maluma imamai sun karhanta ba haramta sun kai ba babu la yadhkuru babu ma yadhkuru ba mai bayani akan abin da an ka ambata fi sadakati ga yin sadaka din nabi ga manzo sallallahu alaihi wasallama shin ana ba manzo Allah sadaka ko ba a ba shi sadaka shine yace hadisna adam adam ya ga mana hum hadisna adam هو ابن أبي إياس حدثنا شوبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة ناجي أبو هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه ما تمرة من تمر صدقتي الحسن بن علي حسن wannan can gababen da gabata watan faj'al al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma yal'abani bi zalika at-tamri fa hadha ahaduhuma tamratan faj'alahu fihi fanzara ilaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allah dibe shi fa ahrajaha min fihi sai daga cikin baki ne kaga can gudan su na an kace amma nan ga riwaya ya bayyana da hasan na ba dai daga cikin su bane amma riwaya ta gabata riwaya ta wannan a amrun muhammadin da hasani al-asadi riwayar da yayyo daga mahaifi ne muhammadin hasani al-asadi shi kuma yayyo riwaya daga wannan ibrahim ibn ahmana shi kuma ibrahim ibn ahmana yayyo riwaya ce a muhammadin ziyadin muhammadu ziyadin an abi hurairah radiyallahu anhu to wacce riwaya ta gabata a mutum shidda a cikin ta amma wannan riwaya mai mutum biyar ce to shi nace hadisna adam ko ibnu abi iyasin hadisna shuba hadisna muhammadu ziyadin qala samitu abu hurairah wanda mai hudu ce wacce mai biyar ce wancan hadisi na zure ne wannan ne. sannan kuma cikin wannan an samu bayanin can ɗaya daga cikinsu an kace nan kuma an samu bayanin ko wannan hasan ne watan can kenan ko hasan ko husaini amma ga wagga waya ta tabbatar da cewa hasan ne ba husaini bane qala ce ahadal hasanun aliyin hasan dan ali radiyallahu anhuma ya riki tamratan da biyu min tamrin sadaqati daga da biyu na zakka faja ala ya tafi ta cikin baki ne fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mishi kashin kashin ko kuma kah kah tasuwa tasuwa yayi mai wannan liya tsara domin hitar da ita sun makala sannan ya ce amma sha'arta shi baka san ba an na lana kullum sadakata mu ba mu cin zakka baka san ba mu cin zakka ba can kuma amma alimta anna ala muhammadin la yakulu sadakata amma alimta anna ala muhammadin shin baka san iyallan gidan manzo ba la yakulu sadakata ba su cin sadaka ba su cin zakka nan kuma amma sha'arta wannan dai sannan an ce hasan shina karamin yaro kwarai karami na sosai ya dauko da bino ya sa cikin baki ne ko da manzo Allah shi a cikin rabon zakka din sai ga dabino da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani wannan hita ga bakin Hassan suna dararuwa ka faɗa ta shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai gane akwai na abu cikin baki ne an san al'ada yaro in ya sa abu cikin baki ne wanda bai ce me za su kama hita to ya wanda ka hita sai manzo Allah ya gane akwai wani abu cikin bakin shi lokacin da manzo Allah ya gano haka nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi a ihurci ya ibni ya kai dana ka fidda abin da ke cikin bakinka ka fidda abin da ke cikin bakinka baka san ba mu cin zakka ba to nan ga abin da ce mishi ka fitar ka fitar ka fitar da kuma ce mishi ka ka ko kuma ce kahkin kahkin ka fitar ka fitar amma sha'arta baka sani ba wata amma sha'arta anna ala anna haƙiƙa cewa mu la na kullu sadaqata ba mu cin zakka to wannan maluma sun yi sabani shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai cin zakka gaba ɗaya banu hashimin ba su cin zakka gaba ɗaya ko ko dai akwai ayyuka ci ba su cin wani to sai ya kasance a wannan muhammadu hasan ashebani da shi da abu yusufa sun ka taya akan cewa akan cewa watan banu hashimin gaba ɗaya da manzon Allah da banu hashim ba su cin zakka ta farilla ba su cin ta tadawi duk abin da kasance sadaka ce ta farilla ta tadawi manzon Allah bai ci haka nan su ma banu hashim ba su ci wannan shine kauli na wannan muhammadu hasan ashebani da shi da abu yusufa amma da malikun asirin radiyallahu anhu imamu malik imamu malik radiyallahu anhu ya yi akan cewa abinda a haramci ga ci watan ita ce sadaka ta farilla abinda a haramci ga ci sadaka ta farilla ce an ka haramta amma sadaka ta tadawu'i manzo Allah ya samu hici haka nan banu hashim amma imamu malik radiyallahu anhu shi da kauluka hudu akan cin zakka ko kuma cin sadaka ga manzo sallallahu alaihi wasallama kauli ne guda ya tahi akan cewa manzo Allah ba ya cinta farilla ba ya cinta tadawuyi kuma wannan bisa ga jumhurin maluma sun ka tahi amma Muhammadu Hassan al-Shaybani ya tahi akan cewa da ta farilla da ta tadawuyi bai cin ko guda Abu Hanifa ya tahi akan cewa ya samu hici ta tadawuyi amma bai cinta farilla zakka ta farilla abbaci kuma haka nan banu Hashim dukkanin su ba za su ci ba to bisa ga wannan maluma sai sun ka tahi akan cewa to su banu Hashim me da ba su cin zakka sai aka ce saboda ba su cin zakka tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya ce mishi kul ma as'alukum alaihi min ajrin ka gaya musu ban tambaye ku ba ko wace irin jinga tunda bai tambaye su jinga ba ashe idan suka fitar da zakka suka bashi kamar ya karbi jinga kenan to in ya kasance manzon Allah ya karbi jinga kuma gashi Allah ce kada shi ci ashe kenan ya ci haram ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mai wa Allah da'ana bai saba ma Allah don haka ga tunda Allah ce kul ma as'alukum alaihi min ajrin ka gaya musu ban neman ku kowace irin jinga sannan kuma zuwa Allah shina cewa fa ma asalukum alaihi min ajalin illa al mawaddatu fil qurba to bisa ga wannan sai kasance gashi manzo sallallahu alaihi wasallam ba cin zakka an haramta mai hici tunda an ce bai nemi komai ga wanda suke kira zuwa ga addini ba in ba ainihin watan su karba kira ba amma ba don shi karbi jinga ba in ajriya illa illa Allah in ajriya illa Allah jinga ta ga Allah take kawai to bisa ga wannan nasu an kace su ma banu hashim kenan ba su ci tunda manzo Allah shi ma bai ci to idan banu hashim ba su cin zakka me yasa ba su ci saboda su ma ɗan sun kace zakka ai kamar kenan duk abinda ya kasance za a ba manzo ba a bashi ba saboda bai amsa ba sai a ba iyallan gida in iyallan gidan ne ka amsa kamar ya amsa kenan don haka su ma sai hana musu ci to dai kasance hana musu ci to da miya hurhura musu wannan sai hurhura musu wannan da humsi wa alamu anna magalantum min shay'in wa anna lillahi wa musahu wa lirrasuli wa li zawri qurba don haka ga nan kaga humusi ba na kowa na ba in ba na Allah na ba da manzo manzo sallallahu alaihi wasallam sai kasance kebanci banu hashim kawai da da ainihin humusi abinda ya ci zai ɗibi nashi shi ba kawai banu hashim banda su dukkanin sauran ƙureshawa bai ba kowa bai ba banul mutalibi bai ba kusayyu bai ba kilabu duk gaba ɗaya ƙureshawa bai ba kowa in ba banu hashin ba su da yake ba humsi bisa ga wannan na ashe kenan su an riga an ba su nasu haƙi an ba su nasu kaso don hakan ga ba za su an shi sadaka ba aka ce to me yasa ba za su an shi sadaka ba aka ce ita sadaka ausafun nasi dauda ce ta mutane in an kace ce dauda ce ta mutane ashe kenan ba daidai na ba wanda an madaukaki wanda kasance ya kowa daukaka su ne banu hashim a ce kuma sun komo sun kama an san daudan mutane suna ci bisa ga wannan an ka hana musu ci sai kenan sannan na biyu kuma su malama suka ce abinda sa an ka hana banu hashim cin zakka gaba dai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya cewa al yadul ulya khairun min yadis subla hannun sama ya na ƙasa ashe kenan kaga idan banu hashim sun ka tara hannunsu an ka basu yau wanda ya kasance yadul adana ya koma shine yadul uliya Don yadu hannun kowa adana na akan hannun banu hashim hannun banu hashim shine aladul uliya to in ya kasance kowa adana na gare su to ya kasance wanda adana gare su ya ɗauko ba ya ba su kenan aladul adana ya koma akan ayadul uliya to bisa ga haka na kuma an kace ba za su ci ba to akan dai kalukan da maluma suka yi dai su banu hashim ba za su ci zakka ba to sai ya kasance su iyallan gidan manzo suna ci ko ba za su ci ba to bayanin shi na zuwa shi ce babu sadaqati ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama bai mai bayani akan ba da sadaka ala mawali azwajin nabi ga inda ya kasance barori ne na ainihin mata take manzo sallallahu alaihi wasallama barori na mata take manzo sallallahu alaihi wasallama ana ba su zakka ko ba a ba su zakka suna cin sadaka ko ba su cin sadaka don abin da sa kulla babu akan cewa mawali azwajin nabi bai ce babu sadaqati ala azwajin nabi ba saboda bai da nasi baro baro bai da hadisi wanda ya bagana akan azwajin nabi shimmin alihi aw min gairi alihi bai da nasi akan wannan amma wannan a halalu wa ga abin da ibnu qudama ya rawaito daga gare shi har zuwa ga aisha radiyallahu anha ta ce inna ala muhammadin la tahillu lana sadaqatu wannan hadisi kuma hasanu ne kamar da ibn hajar al-asqalani yace cikin sharhi ne na fatahul bari yace an samu hadisi na cewa iyalan gidan manzo a sallallahu alaihi wasallam su ma alu muhammadin ne saboda an samu hadisi wanda halalu ya ruwaito har zuwa ga aisha radiyallahu anha tace inna ala muhammadin haqiqa mu alu muhammadin iyalan gidan manzo muke la tahillu lana a sadaqatu sadaka ba ta halatta gare mu to bisa ga wannan ashe an samu hujja amma akwai wasu sunka ka tafi akan cewa jumhurin maluma sun ce azwajun nabiyyi laysa min alihi lazna min alihi ba su kasance cikin ali ne ba ba su cikin ba su cikin alu muhammadin amma an san yallan gida ne na shi kam ba ta tashi daga yallan gida ne na to sai gashi an samu hadisi baro baro wanda Aisha radiyallahu anha ta ambaci kanta cewa su suna cikin yallan gidan manzo kuma sadaka ba ta halatta gare su to in sadaka ba ta halatta gare su shin alu azwajin nabiyyi fa mawali azwajin nabi suna cin zakka ko ba su cin zakka shine ce babu sadaqati ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة منذ الله ya samu wata akuya mai ta uqudi yadha maulatun li maimuna an ka bashe ta ga wata bararrar boya ta maimuna min sadaqati daga zakka Ƙalan na nabiy sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce hallan tafa'atun jiha misa za ku ɗauka ta kai ku turbude ba ku hede fata ku umhani da ita qalu sun kace inna ha tun? ai wannan ita? qalat ce inna ma haruma akaluha cinta an ka haramta ba hana amfani da fata ta ba kenan to nan abin da an mahallu shahidi nan watan nan ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga hadisi qala wajada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shatan mayyitatan udiyat ha maulatu limamuna udiyat ha maulatu limamuna min sadaqati babu babu sadaqati ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam shekin babu sadaqati ala mawali azwajin nabi ashe kenan su ana basu suna ce babu komi حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا شوبة حدثنا الحكم هو ابن أتيبة an ibrahima an ibrahima huwa ibn yazid an-nahai an an al azwadi huwa ibn yazid an an aisha radiyallahu anha annaha haqiqata aisha aradat taso an tattabiya barirata ta sai barira lil itiqi ta diwata ta fa arada mawaliha uwan gidanta sun kaso an ya tari su su sanya sharuɗa ga Aisha su sanya sharuɗa mene ne sharuɗan nan an ya tari su ta wala a habarantaka ta su ta fa zakara aishatu aisha ta ambata lin nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa taidu annan mutanen fa qala lahan nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce mata da haki sai ita ainihin barira fa inna mal wala wa haqiqa baranta kalima a taqa ya tabbata ga duwan da dautar da bawa ko boya idan ka dautar da bawa kai addabarantaka tai ba wanda ka so wannan bawa ga hannun shi ba ko da ko yayi mashirin shi addabarantaka fa qala yace huwa lahat ko kala tace fa utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallama aka zo manzon Allah bi lahamin da nama fa qutu nace haza ma tusaddiqa bihi ala barira manzon Allah ce me a gare ku cikin gidan ga sai ta ce to akwai nama haza ma tusaddiqa bihi haza wannan ma tusaddiqa bihi abinda an kai sadaka na ala barira akan barira babu babu sadaqati ala azwa babu sadaqati ala mawali azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam suna ci ko ba su ci kaga wannan suna ci tace haza ma tusdika bihi ala barira fa qala huwa laha sadaqatun sadaka na gare ta huwa laha sadaqatun wala na hadiyatun mu ko kyauta ta bamu saboda me sarka ta riga ta kai ga hannunta ashe in ta riga ta kai ga hannunta ta kuma mallakarta ta tahi daga zama sadaka ashe in ka bada abin da kan mallaka kyauta ta zama kyauta babin idza tahawwalat sadaqatu bai mai bayani idan sadaka ta jiwa ta tashi daga sadaka ta koma kyauta hadisna ali ibn abdullahi هو ابن المديني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد هو الحذاء عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت تاكي ده هل النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya shiga ala Aisha inda Aisha radiyallahu anha fa qalat ce hal indakum shay'un akwai wani abu gunku fa qalat ce la ba komai gunmu illa shay'un ba asabbihi ilaina nusaybatu sai wani abu wanda ba ta aiko muna mina shati na daga akuya allati ba astabiha min sadaqati wannan da ka aika mata ta zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mana nusaybatu ummu adiya ya aika mata wata akuya da aika mata akuya cikin awakin zakka sai ta yanke wannan akuya ta dafa nama ko kuma ta ɗebo naman ɗanye ta aiko gidan manzo sallallahu alaihi wasallam akan kyauta da ta aiko nama akan kyauta shi na manzo Allah ce hal inda kun shay'un akwai wani abu ta ce babu komai inda Aisha ba komai gunmu sai wani abu wanda ya kasance sai wani nama wanda ya kasance wanda ka aika barira na shi ta aiko muna to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ce inna ha haqiqa ita wannan kada haqiqa balagan hillaha ta kai baginin ta babun idza tahawwalat sadaqatu ba mai bayani idan sadaka ta jiwa ta tahi daga zama sadaka ta koma kyauta hadisna yahya ibn musa حدثنا وكيع هو ابن جراحي حدثنا shuba. an qatada an anas radiyallahu anhu annan nabiyya haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama utiya bil hamin an zo mishi da nama su dika bihi wanda ya kasance an kai sadaka da shi ala barira akan barira fa qala ce hu ha sadaqatun shi wannan nama sadaka na gareta ta wa huwa lana hadiyatu amma kyauta na gare mu wa qala abu dawuda abu dauda a tsayalisi ya an ba ana shuba shuba ya gaya muna an katada daga katada sami'a ana sami'a ana san yaji anna radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam saboda cin wancan hadisi na katada an ana gare shi an san kuma ana anatul mudallis gairu maqbulatin hatta yaso da habita hadisi sai in yace haddasana can wanda hadisi yake حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع كاغا وكيع بن جراح يجي حدثنا شوبا an katada da an anasin hadisna shuba an katada an anatin da an ana amma sai kasance shi abu dawud a tsayalisi ya ce an ba ana shuba shuba ya gaya muna an qatada sami'a nasan. buhari Allahu anhu dan ka a ce ya kawo hadisi mai tadalisi cikin cikin littafi ne saboda da shi a cikin mahu tadalisi din amma hata tadalisi ba komi na ba wayo na kawai na karantarwa babu a da sadaqati min al-aghniyai wato raddu fil ya haisu kanu babu ahadu sadaqati ba mai bayani akan babi mai bayani akan amsar zakka min ya yi daga maurata wato raddu a mayar da ita fil fukara e ga talakawa hay su kanu inda sun haka kasance suna cikin wannan garin ko kuma san a cikin ce ta daga wannan garin akai ta wani gari ko da ko cikin garin akwai wanda kasance mabukata na hadisna muhammadin huwa ibn muqatilin a na abdullahi huwa ibn mubarak a habarana zakariya ibn ishaqa an ya hayya ibn abdullahi ibn sayfiyyin an abi ma abad mawdani abbasin alimni abbasin radiyallahu anhu ma qala صلى الله sallallahu alaihi ما manzo Allah ce li mu'adun da jabal ga ma'azu dan jabalu hina lokacin da ba su ya aika shi ila yamani zuwa ga yaman ya aika shi wadiyan ko kuma ta mai ansar zakka yace innaka haqiqa kai sata ce kauman kana zuwa inda mutane a hala kitabin ma abu talittahi fa idza ja'atuhum in ka zo inda suke fad'uhum ka kira su ila an yashhadu akan su shaidi Allah ilaha illallah ka kira su akan su shaidi Allah ilaha illallah ba cin bota sai Allah wa anna muhammadan haqiqa annabi muhammadu radiyallahu haqiqa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama rasulullahi mazun Allah na fa in hu ada'u laka bizalika idan suka yi mada da wannan fa ahbirhum ka gaya musu anna Allah cewa Allah kaffara alaihim hamsa salawatin Allah ya fullanta mu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa laylatin cikin kowane yini da kowane dare fa in hu ada'u laka bizalika idan suka yi maka da'a da irin wannan fa ahbirhum ka basu labari annallaha cewa Allah kaffara alaihim sadaqatan Allah ya kullanta musu zakka to hazo da ake an samin aganiya ihim daga moratan su fa turaddu amai da ita ala fuqara ihim ga talakawan su shine ce babu ahadu sadaqati min alaganiya'i wa turaddu wa turaddu min alfuqara ko wa turaddu fil fuqara haisu kanu amma da ita ga talakawa inda sun haka kasance to shi na ce watan to hazu mai agani ihim za a karɓe ta daga wanda kasance mawadatan su na faturaddu amma da ita ala ihim ga talakawan su fa in hum ada'u laka zalika. idan suka yi mada'a da wannan fa iya haka shedinka wa kara'ima amwalihim daga zawar dukiyarsu wata ka ji tsoron da'awatal maslumi addu'a wanda an ka zalunta duk wanda an ka zalunta ka ji tsoron addu'a ce saboda mi fa innahu abinda asha'ani laysa bainahu wa bainallahi hijabun laisa hijabun ba shamaki baina hu tsakani ne wa baina Allahi da Allah shi kaɗi addu'a ta yi. duk wanda ya kasance an ka zalunta musulmi na ko kafiri na an ka zalunta in dai zalunta ta an kai to Allah zai amsa mai haƙi ne addu'a ta ba ta da shamaki ga karɓar Allah Allah zai karɓi addu'a ta yi. wai bi ma'ana addu'a ta musa jabatun karɓaɓɓiya ce shi an ma'ana cewa laisa hu wa baina bainallahi hijabun ba shamaki tsakanin addu'a ta da karɓar Allah Allah zai karɓe ta ko da ko fajiri na Allah zai kaɗa addu'a ta sannan kuma Allah zai kama shi da fajishin da ya yi. amma dai tun da an ka zalunce shi ce Allah ka isa mai Allah zai isa mishi babu salatul imami wa du'a'ihi li sahibi sadaqati babu salatul imami bai mai bayani akan addu'a ga shi shugaba ko kuma salati ga shugaba wa du'a'ihi da addu'a tai li sahibi sadaqati ga wanda ya kasance ba da zakka wa qaulihi da zance ne subhanahu wa ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan ka amshi zakka daga dukiyoyinsu wannan zakka ta dan ruhum za ta tsarkake su mai tsarkake su wa tuzakkihim ka farance su bi hada ita wa salli alaihim sannan kai musu addu'a inna salawataka haqiqa watan addu'aka sakanun lahum za ta kasance da tsawa gare su wallahu sami'un alimun kai musu addu'a in kai musu addu'a wannan addu'a za ta zama natsuwa ga rayuwarsu duk wanda manzon Allah ya ce Allahumma salli ala ala fulani zai samu nutsuwa ga rayuwa ta yi Shi ne addu'an manzo sallallahu alaihi wasallama haddathna hamsun umar haddathna shuba an amrin an abdullahi ibn abi aufa qala ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance idza atahu qaumun bi sadaqatihim idan mutane suka zo manzon Allah da zakkarsu qala na cewa Allahumma salli ala ali fulanin Allah kai jin kai ga ali fulanin fa atahu abi mahaihina ya zo mini shine abu aufa ya zo da sadaka ta hidda sadaka ta fa qala sai manzon Allah ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah ka yi jin kanka ga ali abi aufa to bisa ga wannan na jumhurin malumma sun kace shin ana wa wani salati ko ba a wani salati jumhurin malumma imam malik radiyallahu anhu da jumhuri sun ta yi akan cewa ba a kowa kowa salati in ba annabawa ba annabawa ya ka salati amma ba a wa wani ko sun kace akan cewa ana wa wasu salati amma taba'an li salatil anbiya'i kamar Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa ummatihi an kai wannan yayi kaga wannan taba'an li ala nabi sallallahu alaihi wasallam wasu maluma sun tayi akan wannan wasu kuma sun kace tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa wasu salati ashe kenan ana wasu salati sun haƙaru hujja da cewa wata mace ta zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzon Allah ya rasulullahi manzon Allah ce na'am ta ce salli alaihi wa ala zawji uridu an tusalli alaihi wa ala zawji ina son kai min salati kawai mijina salati yace sallallahu alaihi wa ala zawjiki sallallahu alaihi wa sallam yace sallallahu alaihi wa ala zawjiki bisa ga wannan sun kace akan cewa ana wa wasu annabawa salati wanda sun kace ba ai sun kace ba ai abinda akujja manzo Allah shi adda salati ne mai abu shi na kyauta da shi ashe ba kawa wani kyauta da abi ne manzo Allah shi da adda salati don haka ya samu shi kyauta da abin ne amma kai baka mai kyauta da salati ne bisa ga wannan na maluma suka ce ba za a yi ba babu ma yusa haraju min al-bahri ba mai bayani akan abin da aka fitar wacin gulbi wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma ce laysal anbar bil kadin shi ambar bai kasance da kazi ba an ce ambar wata ciyawa ce wadda ke hitowa kasan ruwa wasu kuma suka ce ambar watan wani ice na wanda ke hitowa ga bakin gehen gulbi amma ga bakin gehen teku shi ka hitowa wasu suka ce a an bar wata ciyawa ce wadda kifi ka ci in ya ci wannan ciyawa din ta koma cikin ciki ne sai ta rike ta da sai shi sai shi fitar da ita in ya fitar da ita hin kashi ne ita ake ce ma ambar to shi wannan ambar din wata maluma sun yi sabani akan shi shi na zakka ko bai da zakka to shina wata hasan shina wannan wa qalun abbas radiyallahu anhuma laysa al-ambar bil kadin shi an barbari kazi bane saboda mai mazu Allah ce wa firri kazi alhumusu to shi kuma wannan an barbari kazi bane tun da bari kazi bane wa huwa shay'un wani abu na da sarakul baharu wanda gulbe ke tunkudowa gulbe ke turo shi wato haka bai da zakka tun da wannan kauli na Abdullahi bin Abbas yace nan ga shi an bar laysa bil kazin bari kazi bane A shaidu abinda bari kazi yake nan bai da zakka tunda manzon Allah bai ambata mu ambar zakka ba don haka an bar bai da zakka amma mu je mu mi menene hasan bisri yace wa qala hasan hasan bisri ya magana fil ah, fil anbar akan anbar wallu ulu'i da lu'lu'i duk wannan dai da anbar da lu'lu'i duk wasu abubuwa na waɗanda ya kasance aka samu cikin cikin wasu dabbobi shi dai da anbar da lu'lu'i ana samu su cikin cikin manyan manyan kifaye shi ma lu'lu'i wani abu na wanda ke hikaci wato wata halitta ta wanda ke hikaci. to idan kifi ya ci wannan halitta din sai ta rike ta rike sai ta koma lu'lu'i shi ma an bar an ce haka yake shi ma da kiɗa shike sai shi koma lu'lu'i sai shi koma bar ne shi kuma lu'lu'i haka shi ma yake an ce shi wannan an bar lu'lu'i mahiyanci dorina ke cin shi dorina cikin ruwa take cin lu'lu'i in ta ci lu'lu'i kuma ta yayyawa cikin cikin ta sai ta aje abinta idan tana wurin kiwo in ta hito da dai saboda ba ta gane hanya in ta yi nisa sai ta aje kwara guda tana ganin haske ne in ta yi nisa ta koma aji kwara guda har ta yi nisa ta yi kiwo in ta yi kiwo in ta dawo sai ta kama biyo haskin nan in ta biyo tana ɗauki abinta guda guda tana haɗewa har ta koma ruwa in ba haka nan ba za ta ɓace to shi na ce wa ƙalar hasanu hasanu bisiri ya ce an bar ga an ambar wal lu'lu'i da lu'lu'i za a ba da alhumusu humusi gare su ga hakan kuma wa fi rikali alhumusu ko to na hasanu bisiri maluma sun gita mai akan wannan amma ga bayanin na zuwa wa inna ma ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi rikad al-humusa wannan kauli na buhari na ya gita ma hasul litri yace wa inna ma haqiqa ja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mazu Allah sanya al-humusa humusi fi rikad kan kaza shi kadai laysa fil ladhi yusabu fil ma'i amma haba bai sanya humusi ga abinda an ka samu cikin ruwa ba shi kuma ambar da lulu cikin ruwa aka samu su kuma shi ko rikad cikin kasa aka samu ne laysa fi ma yusabu fil ma'i ko ban ce ma abin da aka samu cikin ruwa ba laysa fil ladhi yusawa fil ma'i banda abin da ake samu cikin ruwa shi wannan ba za a bada kazi bi gare shi ba za a bada humuti gare shi ba wa qala laysu laysu sa'adin yace haddathani ja'far ibn rabi'ata an abdurrahman ibn humas an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan haqiq wani mutum min bani isra'ila sa'ala bani isra'ila sa'ala ya tambaye ba'da bani isra'ila wani daga cikin banu isra'ila ya tambaye shi an yuslifahu ya tambaye shi an yuslifahu alfa dinari ya tambaye shi akan shi ara mai dinari dubu an san dinari dubu abuna mai tsada kwarai kwarai gaske abuna mai kima kwarai tunda yanzu dinari 20 suna aka ce mai nisabi na zakka kusan dubu ɗari nawa kenan dubu ɗari shidda ko dubu ɗari takwas to dinari dinari 20 kenan to dinari dubu ya nemi ara mishi ya ce wa ne dinari dubu ce dinari dubu sai ce to ka kawo shaida sai ce wa kafa billahi shahidan ya ce to ka kawo mai tsaya maka ya ce wa kafa billahi kafilan ya ce sadakata kai gaskiya kafa billahi shahidan kafa billahi kafilan ya doko ainihin dinari dubu ɗari dubu ya ara mishi da ba shi dinari dubu ce za mai ce zan kawo ma rana kaza to shi na lokacin da shi na ce watan ya roƙe shi da an yi sulifa shi ara mishi alfa dinari dinari dubu fada fa'a hayar bashe ta ilaihi zuwa gare shi fa haraje shi ta fil bahari ga gulbi falan ji markaban lokacin biya yayi an sanya lokacin biya lokacin biya yayi can ya ce kafa billahi shahidan kafa billahi kafilan to lokacin biya ya za a yi ya zo bakin gulbi fallam ya dirbe samu markaban jirgin gubon da zai haushi ta shi kai wannan sakon nashi fa a haza hashiyatan fa hada sai ya hashe batun wani ice fa na kara haye kwakware ta fa da alafi fa da halafiha alfa dinarin ya sanya dinari dubu cikin ta fa da ma bi hafil bahar ya jefa cikin ruwa ya nemi shi ala mishi dinari dubu yace ina ala ma dinari dubu wa zai zama shaidu tsakanina da kai yace Allah ya isa shaida yace to ka kawo mai tsaya maka yace kuma Allah shi an mai tsaya mini yace to shikenan na yadda Allah shi ashe da kuma shi mai tsaya ma don hakan ga sai kasance kawo dinarin ga dubu ya bashi da bashi dina dubu shi kuma lokacin biya yayi ya taho bakin mashaya ya nemi jirgin wanda zai shiga ya tashi kai wannan alkawalin da yayi yi. mai da ga amana ga mai ita falan jimar markaban <clears throat> sai bai samu jirgin da zai hawa ba fa a haza hashabatan sai ya samu ice kato ice fa ni kala ha sai kwakware ta fa da halafiha alfa dinarin ya san dinari dubu ciki ya kawo takardar rubuta ya ce ga dinari dubu nan da gare ni zuwa gawa ne na zo in samu jirgin ruwa ban samu ba amma kuma na sanya Allah shaida na sanya Allah shine mai lamuni don haka ga sunan Allah ina roƙon haka sadar da wanga abin ga mai shi in cika wannan alƙawarin da ni yi to shi na lokacin da ya zo shi na shi na ce fara ma bi na bahari ya jefa ta cikin ruwa faharajar rajulu allazi kana aslafahu shi wannan mutum da ya ara mai shi kuma ya haita lokacin lokacin da kasance ya ɗiba mai yayi ce bai zo bakin mashaya shi kuma sha'awansa kuɗi ne ko da ya zo ya tsaya ya yi ta jira ya yi ta jira babu jirgi ko guda da ya zo wannan wurin fa iza bil hashabati sai ya samu dai ice gungume ice fa hadha hali ahli ce to tunda ban wani bai taho ba bari dauki gungume ice ga in ta samu abin wuta fa zakara al hadisa ya ambaci hadisi lokacin da yazo hadisi shi a tsawo kwarai kwarai don haka ce fa zakaral hadisi an bace hadisi ma na nashirha lokacin da bude wannan ice wajen da mallan sai samu kuɗi ne ciki da samu kuɗi ne ciki ke ne gode ma Allah kida kuɗi ga takarda dai bai karanta gani shi kuma wancan mutum yana ta shi na jiran lokacin shi da an ka samu jirgin ruwa ya koma ɗauka dinari dubu ya sake dawowa da su inda wanga ya toce ga alkolin da mun kai da kai sai ce ai wance ne ga da kai Allah ya kawo shi babun fi kazi babun fi kazi alhumusu ba mai bayani akan ana bada humusi ga kazi alhamdulillah wassalatu